salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istabqa bi sunnati ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh al-usul min usul na'am بسم الله الرحمن الرحيم فوائد فائدة سؤال كم بايا ما الوكم في امرأة بلغت أو رجل sai hukunci ga matar da ta balaga ko wani mijin da ya balaga sun mataraka sala sannan sai ya bar sallah zanni annaha la tazubu illa idza balaga 15 sana saboda yayi zaton cewa baya wajaba a gare shi sai in ya kai shekara goma sha biyar hal nalzamuhu zama bil qada'i hal shin za mu ta mai ramuwa Amla la nalzamu ko ba za mu ta mai ramuwa ba jawabi anan shine al-fatawa al'an inda ulama fatawa anan wajen wajen malamai annahu yalzamu cewa yana lazimta dole ne a gane ku za a lazimta mai ya rama ولهذا كثر السؤال مثلا عن امرأة حادت ولها عشر سنوات كيف تنبيه يا يويتا مثالي قبل ولا في هيلا سنة شكرا بوما شابيا تحسب أنه لا يتوب عليها الصوم tana zaton wai azumi bai waje ba a gare ta ba ta kai shekara goma sha biyar illa inda kamsa ashara ana tana ganin bai lullu kai illa kai shekara sha biyar nan fatwa ash-sha'i'a al'an hatta minni ana wato fata wanda yayi yi yanzu hatta daga gare da ni in ji shi bil usaimin annaha talzamu bil qada annaha talzamu bil qada to ita ana lizumta mata ramuwa وما ذلك في نفسي من هذه الأزواج شيئا wato duk da haka gaskiya a cikin raina akwai wani abu mai da fatawan tunda eh, magana na muwa yana buƙatar dalili mai ƙarfi yayi kuna ne mace ta kai shekara goma sha biyar sai ta yi tsammani cewa wai ita ba ta balaga ba ko kuma ta kai shekara goma goma wani shi? Eh, matsalan muratin hadatu wala a sha sana'a. ta yi haila tana shekara goma. Har ka balaga ne. ta kai shekara goma su ta haila ita to ai ba ta balaga ba sai ta kai shekara sha biyar to shi ne sai ta ƙi zalla har wannan shekara biyar tana tana tana ta kai shekara sha biyar da tana al'ada shi ne malam ke cewa a nan wajen shi yana ba da fatawan lizin ta mata ramuwa haka sauran malamai gaba ɗaya amma kuma daga baki mara kai sai ce a cikin rashin gaske akwai kaikayi fatawan da ya bayar shi kan ya ba da fatawan amma yana jin kaikayin fatawan a gari saboda abin da bukatar dalili kuma ba a zuwa kawai a lalata wa mutane abu ba dalili misali kun ga yadda mutunci yake da tsari malami ya fi fatawa wato fatawa nan kofi da tabbas zai gaya mutane na ba da fatawa ba ka ban tabbatarwa duk wanda kawai shi zai iya ta mutane wahala eh na'am ala kulli halin aksaru ma yakunu su'al anhu su siyam kai ala kulli halin ne mafi yawan abin da tambaya ke kasancewa gare shi shi mas'alar azumi mas'alatu salah da mas'alar sallah ya tawada anha ya tagaza anha ya tagaza anha akan kau da kai dangare ta ake magana wai qalu qalu hiya min jinsil musi fi salati ana cewa ita tana daga cikin jinsin almusi fi salati din nan wanda wanda ya sallah ya kuskure a gaban annabi ah. annabi ya ce ya koma ya sallah domin bai sallah ba nam hadhihi jahilatun bi annahu yajibu alaiha ita wannan ta jahilta cewa Allah ya wajaba gare ta ba sani bane wannan nam wa hadha jahilun bi anna hadha rukun bi wannan kuma shi ya jahilci cewa wannan rukuni wannan ya jahilci cewa wannan rukuni ne san cewa rukuni bane da المهم أن هذه القاعدة من أهم ما يكون وأدق ما يكون. وأتو مهم أنا لله وأن القاعدة yana daga cikin mafi muhimmancin abin da ya kasancewa ko mafi zurfin abin da ya kasancewa wa as'ab ma ya kun inda tabbiq yana daga cikin abin da ya fi wahala a wajen tabbakawa wa sayati aidan anna alwajib law taraka jahlan wato zai zo kuma cewa lallai wajibi da mutum zai bashi saboda jahilci kana lahu badal to dole zai kawo musanyansa dole sai ya rama fa innahu yasqatu an tarikihi al-ithm fa innahu yasqutu al an tariki lalle zanibi yana faduwa ga wanda ya bar shi inda da jahilci ne a gane ko ba za mu ce bari shi ne yayi yayi zanibi tunda bai sani ba nan wal badal yaqum maqamul badal mubdal shi wannan musanyan yana tsayawa matsayin al-mubdal abinda aka musanya fa yaqal badal sai aikata musanyan ka tarkin wajibat fil hajj masalan kamar barin wajibai a cikin haji misali sai aikata musanyan Eh, za ka biya babu ba, rashin ta hmm. eh a ya ta yi a hankali a hankali ku a Allah ya fasa rama da yawa amma gaskiya lizinta masa ramuwan da ya ba kuma ya yi da cikin jahilci sai ma mayan mawata ce mata haka a ce kawai ya kukulan da mutum ya yi yanzu shi za a gyara ne amma kukulan da ya daɗi ba za a tsora wa mutum cewa sai ya rama ba an gani wani shi ne gaskiyar magana نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما مثال الزيادة والنقل أما مثال المجاز بالزيادة هو المجاز بالنقل فقد قال رحمه الله حقيقة يا فتى الله يبصر أما إمام البيقولي نعم وكل زياد الكاتب مثل كمثله والقالب والمنقول عن محلل وكل زيادة كمان أرنا كإز زيادة كافر game da laisa laysa kamithlihi she'un. kun ji laysa kamithlihi she'un, wannan kafin din za'i dadi sai a ce laysa shay'un mithluhu kenan hmm. Laisa she'un mislahu. ba wai laisa laysa kamithlihi laysa shay'un kamithlihi ba babu wani abu kamar misalin Allah eh? hmm. kenan akwai Allah akwai misalin Allah misalin Allah ne ba kamar shi an gari akwai Allah akwai mislullah to laisa ka mislihi ishe'u laisa she'u ka mislillah ba ba ce laisa kan la ba an gari sai dai laisa she'u ka mislihi babu wani kamar misalin Allah kuma yadda yi kamar kai yanzu in akwai ainihin ɗan ainihin wato ku ɗan biyu ne to shi na biyun ka kun yi kama kankan kan shi akwai da kuma akwai akwai an gane to misalin kaɗan shi babu misalin shi ba kai ba shi wanda yake misalin Allah ba misalin shi ba wai shi Allah ba misalin shi ba na biyan Allah ɗin ne ba wanda ya kamar shi kamar wannan lafazin mutashabi an gane domin shi Allah shi kaɗai ne ya yi. kama ya za a ce babu wani abu kamar misalin shi Allah ba wai kamar Allah ba babu wani abu kaman Allah daban babu wani abu kaman misalin Allah misalin Allah ne babu irin shi ba wai shi Allah ba a gani akwai Allah akwai misalin Allah to shi ba ce babu wani abu kaman Allah ba dan shi babu wani abu kamar kamar wa misalin Allah a gani to wannan labarin mutashabi dan shi Allah ba shi da misali shi wannan misalin din za'ida ne kaman fa in amanu bi misli ma amantu bihi fa ta dau, idan suka yi imani da misalin abin da kuka yi imani da shi sun samu shari'a akwai misalin musulunci ne an ce in suka yi imani da misali ba wai ba wai fa in amanu bi ma amantu bihi fa ta dau ba hmm? in suka yi imani da abin da kuka yi imani da shi sun samu shari'a ta ce misalin abin da kuka yi imani kenan akwai musulunci akwai misalin musulunci kun lura to ba wai an ce su yi imani da musulunci ba su yi imani da misalin musulunci yana akwai wasu addinai wanda ba musulunci ba ne amma sun kan kankan da ne da musulunci shi haka abin yake ba haka abin yake ba wa bayyana ta yi gairar islami dinan ba la yi kubala minu duk wanda ya nemi wani musulunci a matsayin addini ba za a amsa mai ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin shi kuma a lahira yana daga cikin masu hasara kullura a lahira yana daga cikin ashe babu wani addini inna dina inda layi al-islam kun gani sai muka fahimci mun samu na da kabi wanda yana wannan fa in amanu bi misl inna misl ya zame za'ida daga dinin ayan fa in amanu bi ma amantu bi ka tadaw kun gani wannan fa in amanu bi ma amantu bi ka dau da kuma wannan laisa ka mislihi shay'un ai laisa shay'un shi wani an ce misal din ne za'ida misal nan A gani kafa ɗin kai an ce kafa ne za'ida laisa shay'un ka huwa a laisa shay'un mislahu laisa shay'un mislahu wasu malamai suka ce shi misal shi ne za'ida kamar yadda muka kawo ayan nan ko laisa shay'un ka huwa laisa shay'un ka huwa babu wani abu kamar Allah kun gani an muka ɗauki misal ɗin a matsayin za'ida amma nan shi malam imamu bai kuli ya ce wato me za a nan wajen kamar kafin nan, fi ka mizlihi wal ga'idun manqulu an muhalli sannan ziyara bin nakal akwai ga'id kusan ga'id ai hmm. ina kace na je ga'id ne bai ga'id wato an cire ga'id daga muhallin shi asalin ga'id din ba wai bayan gidan ne ga'id din ba wurin da ake bayan gidan shi ne ga'id din to sai kuma ana kiran wato shi fitsar a shi bayan gidan da wurin da ake yi a eh, kasan wato asali waje ne wanda yake sai babu hayaniya kuma wajen gangare ne haka can ga tudu sai wajen yi kasa ya gangare haka wasu lalaba saboda kunya sukan gangara duk mutumin da ya taso da nan ba zai hango su ba ku gana mu hmm. kasan yi haka ga tudu kana ta tawowa sai ka kawo inda yake harkar shi to da abin ya yi tsaye club da ya yi kasa shi zai gangara kasa din da tudu a saman shi yana yin yana yin bayan gidan ko kura yana bayan gidan ba inda ya mutum ya gan shi sai ya zo kusa da shi to dama kuma idan an zo kusa da shi dama an ce an ce dama ya sa sutura ko to shi sa ka kira shi da suna ga'id ai wurin da ake zuwa bayan gidan zan tafi ga'id asalin zan tafi wurin da zan je bayan gida to sai daga bayan sai koma bayan gidan sai aka samu suna eh an gani ضرب المؤلف مثالا للزيادة wato mawallafi ya buga misali na almajaz bi ziyada laysa kamithlihi shay'un wa huwa samir basir bal kafu fi qawlihi kamithlihi za'ida za'ida shi na'am wal aslu laysa shay'un mithluhu na'am sai zama shine khabaru laysa laisa shay'un mithluhu kamaru laisa dai wannan wazidatul kaf an ƙara kafin dan kore dan karfafa nafi din bisa akidin nafi da ana taqdirar kalam biduni kaf laisa mithluhu mithla mithlihi shay'un na'am misalin misalin Allah babu irin shi yana akwai misalin shi misalin misalin Allah babu irin shi nafiyul mislul masal nafiyul lil misl min ba eh wato kore misalin misali kamar an kore misali Ina ce shi wannan wannan na biyun ka ba ba irin shi ya kai kai ka gaba irin ka an gane ku min babu aula bai ko da wannan min babu sai wannan ya zan babu tauki na'am wa shartu thani min al-bayt wato na sharadi na biyu daga cikin baiti na'am huwa qawlu wal ga'id al-manqul an mahalli shine ce wanda da bayan gida wanda yake an cire shi daga mahallin shi na'am majazun bin naqal wannan majaz ne bin naqal an cire shi daga asalin ma'anar zuwa wani ma'ana daga mahalli sai koma abin da ake a mahallin da an al-ga'id ismu fa'il shi ga'id ismu fa'il ne min gaɗa ya gudu da zana kuma in ya sauka ya sauka jirgin shi, wa haɓa da ya sauka huwa fil asl al-ga'id makanun munqafid min al-ard shi ga asali al-ga'id shine waje wanda yake al-munqafid min al-ard waje wanda yake ya ɗan sunku ya ya lankwashe da kasa hmm. eh fi الناس فيما سبق fi biyu بيوتهم خلق ya ce mutane a cikin abin da ya gabata buyo su yin kulubun ba su da ainihin kalifa ba su da ainihin bayi shadda ba su da marahi duk dai ba su da tole na zamani shi da marahi tole na zamani irin na flushing فكان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته يا كسان شيء mutum yana so ya biya bukatar sa yanzu abu ila al yana tafiya can ke bantaccen waje shine daji na'am tudu وينظر المكان المنخفض سيجيب هو الوجه والذي يكون ويقول لهم متشي نعم المطمئن نزلتي نعم فيقضي حاجته سيجي يفقاتش أولا حتى لا يراه أحد هكذا وانت يجيش انظر كيف كان التكلف تكلف الناس في الأول كدوبة يد متعني كي وحلا أفركو سنة التكلف سنة دورة وكان وحلا سوسي نعم يعني لو جاء أو الجائش أو البول da bayan gida zai zo ko fitsari a rabin dare fa innahu yakhruju ila al-kala ko zai zai fita daji ko da ke ƙauyawa har yanzu haka ne fa na taɓa zuwa can wani ƙauye wani gari na ce zan shiga a ai ba matsala ƙarfe wajen tsaye biyu dare ba aka ce ka shiga ba komai shiga ba komai daga daji ake tura ni in na waya gasa ce ƙara gaba ai nan yayi kusa kusa killa ba su da bayi sai dai mutum ya ta tafiya ya tafiya sai ka kutsa can cikin daji ko cikin duhu su kuma ba abin da ya shafe su an hmm. in ka ɗan yi tafiya suka ɗan kalle shi ah, a yanzu baka ji ko ina ba ka tas irin wannan gaskiya kaga akwai matsala to su haka suke har yanzu rayuwarsu وقد ترباه الكلب وقد ترباه الكلاب karnuka suka mishi haushin ya tafi shan ɗin bayan gida ko kuma kirke shi zai iya cinye shi lakin ya kuru shi ilal bar sai dai yana fasa tudu don ya biya bukatarsa amma al'an amma yanzu alhamdulillah alkulu fil buyut bayi na cikin gida wa da ala zalika al sai ya karu akan wannan sai aka samu irin irin toilet din na zamani wala ke flushing fi kabira mu muna cikin ni'ima mai girma alhamdulillah eh alhamdulillah magana ce alhamdulillah <laughs> gaskiya ana cikin ni'ima duk dan birni wala ya jerin wannan ƙauyen wani wani wani dare dare ya kula da yin abin da zai a ce kuɗa cikin daji ga macizai ga dabbobi masu hadari ga aljannu ga menene duka shiga kawai ta tafiya sai da mun samu ni'ima sai kuma gurbacewan al'amura bayan gidan da ake yi kuma sai rinka haduwa da rijiyoyi da wasu abubuwa sai ga ruwa na ta lalacewa ruwan bai da tsarki irin na da bai da daɗi irin na da saboda toilet kowa yanzu a gida a gida a gida ke da an kaɗi ruwa suka ji wani irin daɗi da shi nan na'am بسم الله na الرحيم وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع a cikin littafin ibn al-jawzi shine al-mawdu'at ku gane ko akwai ma laysa min al-mawdu akwai abin da bai daga cikin mawdu hatta wuhima har aka kuskurantar da shi ibn al-jawzi a cikin mawdu'at din shi kawai yazo ya sanya wasu hadisai wanda ba mawdu'ai bane sai ya sanya suka zaman to yace mawdu'ai ne su من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته qawl al-hasan ya sanya daga cikin sahihi akwai hadisi sahihi a cikin sahihi muslim ya sa shi ya ce maudu'i ne shi wanda ibi akwai akwai da ibi akwai ma wanda yake hasan ibn jawzi ya ya sa shi cikin mawdu'at dan manatu kitabi wanda littafi na ya kumshe shi littafi na alqaulul hasan imamu suyuti ya wani littafi alqaulul hasan an gane ku yana nakadi ga ibn al-jawzi ibn al-jawzi yayi kuskure duk inda ibn al-jawzi yayi kuskure sai ya nuna a ga duk da cewa imamu suyuti ba wai ya kubuta bane shi ma shi ma yana daga cikin mutasahirin wajen abubuwa shi za ga malamai ba a cika damuwa da inganta wani yana da zaka ga ce ka ha hu suyuti wa rafaza lahu suyuti bi da'af ko bi siha to ba a cika lura da shi saboda yanayin shi ma yana da sakaci kuma ba wai bai san ilimin bane ya san ilimin da kyau da kyau hadis ne shi babban malami ne a zamanin shi ba kamar shi a gani tamam matsalar da aka samu shine ya tara ilimuka da yawa shi kadai yana so kowane ilimi sai ya zama to allama ƙwararre a wannan fannin tun wani ilimi zai yi rubutu a kan shi to saboda ya tara ba kanshi abubuwa shi kadai to abin da ya kamata ya dan yi bincike ya ɗan gano zai ga kawai bai samu damar bincike ba ko kuma wani abu ya kubuce mishi ba da gangan ba sai ga abubuwa sun kubuce ba da gangan ba sai ga an samu matsala ko kai ne ka tara abubuwa da yawa kace sai kai ya kace gani Hmm? shi ne bature ke wata karin magana wai jack of all trades master of none in ka ce za ka zai zama kowane kasuwanci sai ka yi sai ka kware za ka zama to master of none za ka kware ko ɗaya ba to imamu suyuti mai ilimi ne sosai ko gogagge ne sosai to sai tara ma kanshi ayyuka da yawa wannan aikin da ya tara ma kanshi da yawa sai janyo ya samu matsala shi ilimin hadisi na bukatar tafarnu? kamar shi lokaci sosai saboda wani abu na buƙatar natsuwa da kuma kwanci hankali an gane amma saboda haka yayi kokari sosai wato ya fitar a cikin mawdu'an na Ibn jozi sai ya yi gyare-gyare ga Ibn jozi din tunda ya sa hadda hata cikin hadisin sahihi Muslim da wasu hadisai da ibai ba su kai matsayin mawdu'ai ba sai sa su a cikin mawdu'ai duk ya mai maganganu a kai an gane Wani min garibi ma tarahu fa'alami min sahihi musulmi daga cikin bakon abin da zai baka mamaki daga cikin bakon abin da za ka gani ka sani a cikin shi akwai hadisi daga sahihi muslim a nan ya kawo hadisin ma nan a ganin sahihi muslim ko akwai hadisi daga cikin sahihi muslim wanda ya kawo an gani hadisin yana nan eh, fa'in tsara ga shi na hadisi na abu huraira marfu'an in ɗalar duka multa a wushaka an tara ƙaunar ya gudu na fi sukuɗilla wa ya ruhu na fi la'adaci idan rayuwa ya tsawaita a gare ka ya kai a ba hurera a wushaka lokaci ya kusa da za ka ga ƙaunar wasu mutane ya gudu na fi sukuɗilla suna wayan gari cikin fushin Allah wa ya ruhu na suna maraita fi la'adaci cikin tinuwan Allah fi aidihin mislu aznabil bakar a hannayensu akwai misalin bindin sanuwa suna rike wani tafkeken bulala kamar bindin sanuwa su san jirgin mutane da shi a gani wannan imamu ahmad ya rito cikin musulun ɗin shi wa huwa fi sahi kuma yana cikin sahi musulun an gani qala al-hajar fil qawl musaddad ibn hajar ya faɗa cikin al-qawl al-musaddad wa lam aqib bi kitabin al-mawdu'at ibn al-jawzi ala Ya ce ban tsayu ba a cikin littafin mawdu'at akan wani abu hakama fihi bil wada'i wanda ibnu al-jawzi yayi hukunci a gare shi da wada'u wa huwa fi ahadi sahihayn alhali yana ɗaya daga cikin bukhari da muslim gaira hadra da ba wannan hadisin ba wa inna hala gafala shadida min lalle wannan rafkanuwa ne mai tsanani daga wa ibnu al-jawzi yayi rafkanuwa mai tsanani ashe duk ilimin da Allah ya ba mutum sai ka gashi da sai ya samu matsala shi yasa takalidi ba shi da kyau ka rike wani malami ka ce za ka rufe ido kai gaban shi in yi kuskure duk kun tafi tare da shi an gani to kun ji abin da malamai suka faɗa kan wannan matsalan hmm. na'am to na'am mai tawa wala a cikin littafin ibn al-jawzi na'am ma laysa min al-mawdu' akwai abin da shi daga cikin mawdu' hatta ma har aka kuskurantar da shi abin da yake tabbatacce daga annabi ga sai mawdu' kaga ai ba ga kuskure bane min as-sahihi akwai sahihi والضعيف أكو وديك ضعيفي والحسن أكو حسن ضمنته كتابية wato damantu na kunsa cikin littafi na alƙaulul hasan littafin kenan wa min garibi ma tarahu fa alabi fi hadithu min sahihi daga cikin bakon abin da aka gani sani akwai hadisi daga cikin muslim eh, wanda wasu malamai sun yi rantsuwa sun ce sai hadisan da ke cikin bukhari da muslim za mu tsaya gaban Allah za mu kare kanmu duk zai inganta akwai wanda yake shi a gaba da Allah zai tsaye da shi gaban shi zai faɗa shi billahi ne zai asar inganta su kada zaka san malamai sun sun ke intaha wajen yarda da wa'annan littafan an gane eh na'am بسم الله الرحمن الرحيم mutum ya rufe ido dai kawai ya in ka samu wani bayani ana yi da saurarawa a gane in mutum bai sani bai tabi malami ba shi amsa amma ka ji ana wasu bayanai na cewa malam wani ya yi kuskure ka ce ayyar ra'ayi kuskure ai matsalar shi ne in kana bin malamin sai ka nuna ma cewa zai iya yi sai kai ta faɗa an gane ko sai ba yadda za a yi kuskure magana bai faɗa kawai ko da bi kaza kaza shi ne magana na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مدرج المتن نعم وأما مدرج المتن فهو أما إدراجي نمتني فهو المتن كلاما ليس شيء wani magana wanda baya cikin matarin mataratan ya fi awwali wani lokaci yana kasancewa a farko mataratan fi asna'i wani lokaci a tsakiya mataratan fi akhiri wani lokaci kuma a ƙarshe wa huwa al-aksar wato na ƙarshe shi yafi لأنه يقع باسم جملة بعدد الجملة على جملة domin yakan auku ta hanyar adadin jumla akan jumla ga maganar manzo Allah sai ayi adadin shi da maganar wani na'am au idan shi mawqufi min kalamin sahaba ko kuma a hada mawqufi da maganar na maganar sahabbai sai a hada da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam na'am au min kamar Abu Hurairah inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamah qurran ma'ajirin min athar ko a gwada ba suka magana nan ba sai abu wani da ce kuma lissa da aminkum an yi da ku rasa hukar yin asu a ga wani ya zo ƙarshe ne ko wannan mawuƙofi ne maganar sahabi ne ya ka shigar da shi cikin maganar manzo sallallahu alaihi wasallam saka wannan ziyada din idaratul qurra idraji ne ta bangaren Abu Huraira radiyallahu anhu a ga da kuma maganar anal aqib allazi la nabiyya ba'dahu annabi ya ce ni ne al aqib shine maganar annabi shi ne ake ne ma na ake kai imamu zuhuri ya ce allazi la nabiya ba'da wannan idraji ne daga imamu zuhuri allazi la nabiya ba'da an shigar da shi cikin hadisin annabi wanda mutumin da bai san ilal ba sai ce to ya za a yi bayan annabi ya ce alal akil allazi la nabiya ba'da ai magana annabi ne allazi la nabiya ba'da a mutumin da yake ya kware a wannan fannin zai iya gane ga magana annabi daban ga magana wancan daban na'am aw mun ba'da bi marfu' aume an ba da wanzu marfo ko kuma wanda suke bayan sahabbai sai a haɗa shi wato damji mawqufun bi marfu kenan ko kuma damju damju ainihin marfu bi marfu agwama ainihin marfu hadisi marfu a haɗa shi da marfu shi ma ko maganar tabi'i maganar tabi'i ko maganar tabi'i tabi'i sai a haɗa shi da marfu min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam min gairi fasli ba tare da an rarrabe ba fa hadha huwa mudraj al-matan wannan shine idraji na madari suna dan da yawa kamar inna bilal yunadi bi layli fakulu washrabu hatta hatta bi hatta yunadiya ibn um maktum sai ce wa kana rajulan a'ama la yunadi hatta yuqala lahu asbahata asbahata lalle bilal yunadi bi laylin hmm. yana kiran sallah da dare kafin fitowar alfijir fakulu washrabu ku ci ku sha kuita ci kuita sha hatta yunadi ya ibnu umm maktum har sai abdullahi ibnu umm maktum ya kira sallah wannan shi ne ya kace maganar manzo Allah to sai mai ruwaya sai ce wa kana rajulan a'ama shi ibnu umm maktum mutum ne makaho la yunadi bai kira hatta yu Allah har sai an ce mai kawaye gari kawaye gari na idraji daga ibnu hadar ya ce wa fi akhirihi idrajul a ƙarshen hadisi akwai idraji na'am wa yudraku al-idraj بورود رواية مفصلة واتو أنا رسائي إدراج تانيا زوى رواية كي تفسيري نعم ذاك موس رواية لكنون ونن إدراج كمان أذب الوضوء فويل للأصحاب من النار مكان أبو هريرة نعم أذب الوضوء كتشك الولا فويل للأصحاب من النار يا azaba دقا دقا دقا دقا دقا daga wuta ku cika alwala azaba ya tabbata ga daga daga daga daga wuta ku fahimci ni na'am to kaga nan wajen azbul wudu din nan fa wailu lil aqalmin an-nar wannan idraji ne a farko bai idraji shi ne azbul wudu azbul wudu wannan magana ne na Abu Huraira saboda an wato dama an ce ana ganewa ne ta hanyar wata ruwaya din ina samu wata ruwaya ta zo da magana kaman Abu Huraira a wata ruwaya sai ce azbigul wudu fa inna abul qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul fa wailul lil aqab minan nar au kama kala ku cika alwala domin baban qasim ya ina cewa azaba ya tabba daga daga daga daga wuta yaya kaga shi azbigul wudu shine nashi fa inna abul qasim yaqul fa wailul lil aqab ashe magana abul qasim fa wailul lil aqab minan nar to shi da ka gidan da bibiyar turan hadisan aka bibiya za a gane cewa wannan magana maganar shi ne ko kuma yanzu na ana gane idraji ta hanyar haka na'am bil qadar al mudraj mimma udrija fi da gwargwadon idraji gwargwadon abin abin idraji daga abin da aka idraji a cikin sa aw bi tansisi ala zalika min ar rawi ko kuma shi bai ruwaya shi da kanshi ya ce ni ba ni wannan magana ba magana Allah bane na'am aw wani ilma ko gani shi bai ruwaya wani lokaci ya ce wannan magana ba na ba na Allah bane ko kuma daga sashen a'imma al-mutla'in al-mutla'in sashen al'umma masu tsankaye al-mutla'in sashen al'umma masu tsankaye wanda suke da bincike su gano wannan abun qawli istihalati kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam yawa ko kuma ya zama ya saba ma hankali ya ce annabi ya faɗa ya koru da hankali a ce manzo Allah ya faɗe shi akwai abin da yake a hankalce ba zai yi a ce annabi ya faɗa ba kaman abiyara shirkun abiyara shirkun wa ma minna illa walakin da laha Allah yuzhibuhu bi bi tawakkul annabi ya ce canfi shirka ne canfi shirka ne wa ma minna illa babu wanda daga cikin mafaci yi canfi wa ma minna illa ay wala wa ma minna illa tatayyara babu wanda daga cikin mafaci sai da yi canfi walakin yuzhibuhu Allah bi tawakkul sai dai Allah yana tafiyar da shi daga zukatan mutane ta hanyar tawakkali in mutane suka yi tawakkali da Allah sai Allah ya cire wannan abin daga daga zukatan su dole me zamu ce shin manzo Allah ya ce a nan a biyara shirku shirka ne babu wanda daga cikin face sai da yayin shirkan kenan eh manzo Allah ma yayi kaga wannan a hankalce ka san ba manzo Allah ya faɗi wa mamin na illa ba an ce wa sahihi magana abdullahi bin mas'ud ne abdullahi bin mas'ud shi ya ce babu wanda daga cikin face sai da ya shirka sai da ya canfi dan shi maza Allah bai taɓa yin shirka ba an gano wannan ku, bai taɓa yin canfi ba misali to ka shi wannan magana wa mamin na illa din nan ya saba ma hankali a ce manzon Allah ya faɗe shi ya fito daga bakin wa bakin Abdullahi dan Abbas ibn Mas'ud idraji ne daga magana ibn Mas'ud wa mamin na illa tadayyara walakin Allah yuzhibuhu bi tawakkul eh mun gane wannan وقد صنف الخطيب في مدرج كتابا shi kadib al-baghdadi ya wallafa game da idraj kawai ya ware ya ware littafi ne kan idraj dai ya sauke maluma sai wallafa littafin na'am wal walaqatu wa zittu alayhi qadaran ma zikra marra sai dai tarkifi shi ibn hajar na ƙara mai gwargwadon da ya ambata so biyu wato ya ninka mai so biyu shi ya ambaci wasu kamata ya ambaci guda hamsin shi sai ambaci ɗari da hamsin da ninka mai ko aksa ko fiye da haka wani lalata alhamd dukkan yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Zalaya, kun fi duniya ka annaka garib? Eh, eh to ai wannan shi ba a cewa wakala kawai zai shiga cikin hadisi ba ka sani ba in ka gashi a cikin hadisin za ka shi kawai kaman magana annabi ne amma an ce wakala ya bayyana a gani amma da ka ce kamar inna ummati ya tuna yawmal qiyamah burran muhajjalin min athar wudu fa man istata aminku ayatu zabratahu ba ce faƙala abu wurera na ce faƙala ya abin ya fito fili bai buƙatar wani karatu ko ɗaliban jahiri wanda bai san ilimin hadisi ba zai iya ganowa kun gano wannan amma ka duba wannan an al'aki allazi la nabiyya ba'dahu haka ba ce faqala zuhri allazi la nabiyya ba'dahu ba a ana gano ta hanyar bibiya na hadisi to wasu isnadoji wasu hadisai a bincike su sai a gano cewa wannan ashe idraji akai eh far ilimin hadisi ilimi ne da zurfi ya kamata duk wanda aka ce malamin hadisi zai ka girma masu gaskiya ba ƙaramin wahala suke da bincike ba amma mutum yana kwance yana hamma ba abin da yake ma addini kawai buɗe baki yana nagabi ga wani abin da mamaki wallahi kika ga wahalar da mutum zai yi wajen hadisi guda ɗaya wallahi wani kuma da yana bibiyar shi ya bibiya ya duba nan duk littafin hadisi nan zai ya bincika shi akwai wani hadisi da yake da alaƙa da wannan hadisin kafin yanke hukunci in ya ga hadisi da ibi ne zai bincika zai yi ijibari ya gani akwai hadisin da ya goyi bayan shi dan yake ke kawo hadisin ya zama to hasan ligari ko sahihu ligari sai kana na kana kwance kawai ka lokacin jama'a Ba fa ruwan gudu wani dan yayi ne haka shi gari samu baka san wahalar da mutane suke wajen kokarin bibiyar wannan abu kai kana nan kwance kawai ka ci wake ka sha ruwa ka saki magana daga gada ma kawai hmm? musamman ɗan Najeriya ba wanda ya fi shi lalacewa ina so ka san wanda baya bincike kan addini ba su kamar Najeriya wallahi baya bincike amma bakin shi kai ji kamar reza wani malami wallahi wanda kashi mun kanka salalle ne wata rana ya dauki wani je ina nuna mai cewa ga library na ga irin littafin da albani ke bincike ni za mu za mu ka sanar sanar ni ma in na gara ma zan yi abin da albani ne ba abin da yake yi a kali kafan da yake karanta da ɗalibai wani lokaci wallahi bai nazari sai wani lokacin tabbas da bandan malam ko kaza ne a buga mai hannun bai kun ya haƙuri ya san shi mai rauni ne ya mutane da sai sun cikin abu su ciki zai yana taɓa yana magana kan su za ka haka mutane su Allah ya sauwaje eh, yanzu kai aka baka aka ce kai aikin inganta hadisi an baka aiki to amma kuma ka gara ma ta'addanci za ka yi magana kuma to wannan hadisin ni ma inda gara ma zan inganta yadda kowa ya inganta kun gane ya ta an gane da ayi da kamar kai daga ce yadda bature ya jirgin nan nima na gana ma yanzu yanzu zai yi jirgin kai ka kasan kawai kasan baka maka ga adalci ba shi jarun cikin ruwan sanyi za yi wallahi suna sun ɗauki abin kawai kamar shan ruwa ne kai sun ɗauka ma shan ruwan sanyi ma bi sauki ɗauka kana kallon wani kai kanka ma da shi da ke magana kai ka bi wayewa ka bi sanin wani abu kan ma'aji amma yana kake wasu maganganu mu babban abin mamakin shi ne tafan wasu malaman da kai wata su ake ɗauka a kanta kuma su ake ruguzawa a Su ake ruguzawa ake ruguzawa wani manajiyar kiri a ɓarin gaske Su saboda shi ya san su yace ya inganta ba za a ci maka kiri shi kaji ya san yace wani azama zai kwahamatu to so na hanya ya je inganta shi to wani aiki ya yi a inganta ya zaba ba kawai ba kawai sun kunya ne amurka ba na kallon umar bin hamdi a sharu allah ilaha illa an a tsarkakar fi ilai